Assalamu alaikum masu kallo mu da warhaka. mu da kasancewa tare da ku a cikin wannan sabon shiri namu na mata a yau. Shirin mata a yau shiri ne da yake duba akan matsalolin mata, su da kuma abubuwan da suke kawo musu cikas a rayuwa. Sa'annan kuma ana basu shawarwari da yadda kuma za su inganta rayuwarsu. Sunana Hafsa Ebi Hamza tare da ni akwai mata waɗanda za mu dinga gabatar da shirin tare da su. To, masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. suna na halima ban umar kuma muna farin cikin sake saduwa tare da ku kuma da fatan kullum za ku dinga kasancewa da mu don ganin wannan shiri na mata a yau assalamu alaikum masu kallon mu mu da warhaka sannan mu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin na mata a yau kun dai sani mata na fuskantar kalubale a rayuwarsu na yau da kullum ku kasance tare da mu a cikin wannan shirin domin samun mafita da kuma sauran bayani Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. na Binta Suleiman uh, kamar yadda muka saba a wannan shirin uh, za mu ɗauki wani maudu'i ne mu feɗe shi mu kamo zare da abawar mu kwance duk wata tambaya da kuke da ita. Saboda haka yau mun shirya muku uh, mu je zuwa bismillah. To masu kallo kun dai ga waɗanda za mu gabatar da shirin tare da su kamar yadda na gaya muku wannan shiri ne wanda yake duba akan matsalolin mata. zamantakewarsu da kuma al'amuransu to amma kafin ma mu fara duba kan matsalolin mata a yau muna so mu tattauna akan shin ita kanta macen wace ce wace ce mace me kuma zaki yi a matsayinki na mace bari fara da aisha <laughs> yanzu in mutum ya gani kin gani dai a matsayin ki na mace fara da sa'ad a bari ne fara daga ke tukuna <laughs> a fara da ra'ayin ta ne kuma <laughs> menene ra'ayin ki akan wace ce mace wace ce mace to na ji daɗin kasancewa a cikin wannan shiri matuƙa mhm, mhm. saboda idan kika ce wace ce mace kamar kin yi magana ne akan wane ne al'umma gaba ɗaya so da mhm. mace ita ce ginshikin al'umma baki ɗaya duk duniya gaba ɗaya ba wai iya mu nan iya mu yankin mu ba duniya gaba ɗaya kika ce wace ce mace wannan abu ne da kowa zai so ya ji wace ce mace in aka ce wace ce mace a har kullum ni a nawa akwai mace a jiya akwai mace a yau aka ce mace a jiya eh, su ne iyayenmu da kuma kakannin kakanninsu hmm. su ne matan jiya in aka ce mace a yau su ne mu mace a yau in kika tambayi zan iya ce miki ni ce mace hmm. kuma mace a yau sai yadda kika idan kika ga dama ki taimaki rayuwarki za ki iya runguman al'umma community gaba daya mace a yau ita ce macen da duniya ta bata daman taimakon 'yan uwanta mata da har ma maza a ƙarƙashinta idan kika duba da gwagwarmayan da mata suke ciki yanzu misali in kika ɗauko da Hadiza Galadanci ta sha ta bani shawarwari Aisha kai ki zauna yi karatu ika za ni lokacin da aka yi aure na take gaya min tace min mijina ne ya bani goyon baya a gidana na university a gidana na zama duk matsayin da kika gani ke ciki a rayuwa don give up as a woman bana mantawa ita take gaya maka da kanta so like idan aka ce mace ajiya ita su ne iyayenmu da kuma kakanninsu wanda su ba su da wannan dama da za su fito su taimaki al'umma su fita su yi awa'a daga kin fita ke mace ce dama an yi ki ne a cikin gida ki zauna ki kula da gida ki kula da 'ya'yanki ki kula da mijinki ki kula da 'yan uwansu mafi akasari ma in za ki matan da tare da su suke zama da kin ɗaura girki kin sauke sanwa kin ƙara ɗaura wani kina sauke wannan kin ƙara ɗaura wani to amma mu kuma yanzu akwai bambanci ki duba daga ko ke kai yanzu a samu mijinki ne kaki nan shi da kanshi zai driving din ke kaki nan menene ba gudunmawa ba ne to kin ga macen jiya macen yau da bambanci macen yau zan iya misali ni ma da ni kaina hmm. ita ce za ki duba ki ga ina kasuwanci hmm. kuma ina aikin gwamnati Eh. kin ga in da mm. ne ko ba zan samu wannan daman ba eh, eh. to kasuwancin nan da nake yaran mutane nawa na ɗauka karkashi na suke aiki suke ci suke sha karkashi na aikin nan da nake yan uwana da kuma wasu can mutane nawa nake taimaka yanzu kika duba ni yara nawa inda wannan ta wurin ta uku kenan wadda na aurar a gabana nake ɗaukowa daga hizba kin zama mm. uwa idan na ɗauke ki dama ni da rabuwa da ke har aure mm. ba abin da zai raba ni da ke kin ga gaskiya kira ba da mutum eh, to kin gani to ni dai a iya perception ina tunani zan iya ta mace ita ce macen jiya da macen yau akwai bambanci macen yau shine da zaran kin tashi zaki abu to insha Allahu zaki cimma burinki kuma zaki taimaki community wato al'umma to anti binta kin ga dai ke malaman makaranta ce <laughs> lecturer ko ba haka ba mm. which kuma a da babu ma ba ma a bari ma mace har ta yi ma nisan karatun da har wai ita ma wai za ma ta zama ma lecturer so kin ga ku ai mm. dole yanzu a wannan tambayar ma da nake yi na kan cewa wace ce mace na tabbata akwai magana sosai a bakin ki a ah, akwai bata ga baki yana ta motsi ba tun da zu <laughs> to <laughs> a'udhu ah, wannan maudu'in da muka dauka abu ne wanda magana ba za ta kare ba ko za a kwana ana yi amma dai abin da na sani kamar yadda hajji aisha ta bayani ita mace ta kasance abubuwa da yawa a cikin al'umma idan aka ɗauke ta ta fuskar al'ada ko ta fuskar addini za ki ga akwai abubuwa wanda Allah ya ɗora mata a matsayinta na tabbata mutum yadda ake so alal misali in ke musulma ce ki sallah biyar namiji ma ya sallah biyar don kasancewa ki mace ba a ɗauke ɗaya ba an ce ki hudu shi ya biyar sai dai in al'ada kike so a wannan ma Allah ya tsage ya nuna mana cewa ya mace mutum ce kuma za ki ga yadda Allah yake magana da al'ummarsa duk sanda ya magana ɗa namiji mumini zai ce ya mace mumina so da haka wannan wani tsari ne wanda za a fara saka 'ya'ya mata musamman a cikin mutane suke don idan aka zo kuma za a ware ke mace ce mutum mace ko mutum namiji to a shi ne za a fara tunanin aike 'ya mace ce amma a tunanin mutane shine 'ya mace akwai aikinta da ta zo yi a duniya akwai kuma wanda kasance wata 'ya mace shine wannan aikin nata sai ki ga ana tunanin aikin mace shine ta yi aure <laughs> ta yi biyayya ga mijinta ta ɗau ciki ta haihu ta yi reno mm. da zarar kin fara tunanin fita daga cikin wannan ɗan akwatin da aka saka ki aka kulle ki a cikinsa <laughs> to za a samu matsala idan kika ce a'a ni a matsayina na ya mace mm. wannan duk na ɗauke shi zan yi shi amma kuma mm. idan na kammala duk waɗannan ayyukan me kuma zan yi na dafa miji na abinci ya ci na reni yarana na shayar da su na yi komai aikin gida amma sai in na fita waje sai in ga almajirai dodo dodo suna yawo a gari kuma na ga ba mai taimaka musu na ga cewa zan iya kafa wata kungiya wadda za ta rika taimaka almajirai na nemi izini a gun mijina ya ce je kiki yi sai a fara tunanin to matar shi fa za ta zama ma'aikaciya ai ma'aikaciya ce eh sai ki ga an fara ziga za ta fi karfin shi sosai ko shi kanshi wannan kasuwancin da yanzu mun ji irin gudunmawar da Hajiya Aisha take bayarwa akan kasuwancin da take yi da irin taimakon da take to musamman ma ki ce zaki kasuwanci hmm. don ba na mantawa akwai wani international <sighs> women's day da aka yi ranar ranar wannan mata ta duniya hmm. da aka yi a british council na kai wata mata ta ba da tarihin rayuwarta abin da ya faru da ita mata ce ta yi aure iyakacin ilimin islamiyya ta yi ba ta yi nisa ba ma aka yi mata aure lokacin da ta kai shekara goma sha shida zuwa sha takwas ta yi kusan aure uku ta yi aure ya mutu ta yi aure ya mutu na ukun da ta yi ta ji ta tarar da mijinta yana da 'ya'ya takwas da nashi na uwar gidan shi da ta fita da nata da ta zo da shi da kuma wansa da ya rasu ya bar mishi 'ya'ya biyar 'ya'ya ne birjik a gidan nan kamar makaranta sai ta zauna da yake kin san duk inda 'ya mace take Allah yana ba ta wata kwakwalwa ta musamman sosai hikima sai ta zauna ta tunani ta ka hikima ta irin ta 'ya mata ta ce to yaran nan duk yawanci maza ne bari in zuba su mu fara wankau sai ta tura yaran ta ce su tafi gida gida su karɓo mata wanki hmm. sai su zauna duk su wanki wa wa mutanen wanki su goge su je su karɓo kuɗi mijinta shi kuma sai da shinkafa yake yi a kasuwa an yi je kasuwa a rana bai fiye sai da kwano goma zuwa sha biyar ba sai ta ce ka rika kawo min shinkafa na nima ina sayarwa mana a gida da ta fara auna da shinkafa a unguwan nan sai a rana sai ta sai da buhu biyu uku hmm, yaran nan su ta bi gida gida suna muna da shinkafa fa mai kyau kun ganta in za ku siya to nan da nan ba sai mata te kuɗi ba yara ki gansa a sitira mai kyau duk ta saka su a makaranta in sun je sun dawo su aiki rana ɗaya ya je ya ɗebo abokai suka zo aka ci abinci a gidan shi aka ci nama aka ci waye da aka gama abokan su suka ce iya wana shi kake siyan kaji eh, da eh. nama a gidanka sai ya ce o oh, o oh, oh, wallahi uwar gida ce dan kuɗin da suke tara da yara ai mu daɗi muke ci ai ko sha miki Allahu sai suka fara ce mishi mijinta ce yawwa daga wannan mijinta ce shi shikenan sai rigima sai ya zo ya ce mata kin ga wankin nan a daina shi suka daina wankau shinkafan nan na daina kayan miki ki zauna ki ibada ki rayuwa aure ta zo ta same ni ta ce yanzu malama rayuwar aure ta ce kada a nema ta ce kada mu tashi na ce bata ce ba na ce waye ya gaya mu ta ce to mijinta ya ce ana tsokanar shi ai da ta suka daina wannan abin cikin sati kuma abin da yake ka musu ci gaba gida ya talauce shi saboda Allah abin da yake komai kudin ma da za ta biya kudin makarantar masu ya zo ya gaza shi ne na dauke ta na kai ta akai wannan hirar da ita eh. mutane suka tattaimaka mata aka ba ta jari mm. aka shawo kansa da ya samu ya bata ta ci gaba tunda shi ma ya ga fa'idan mm. kuma aurenta daga wannan shi ne na uku daga shi ba wanda auren da ta kara yi ya mutu saboda yanzu akwai abin da ake yi so abin da kullum muke faɗakarwa shine rayuwar ya mace Allah ya halicce ta ita ya mace ce tana da ayyuka waɗanda ita ba wai dan ba a son mace bane aka ce ta yi renon ɗa ko ta haihu ita kaɗai ce za ta iya yi namiji ba zai iya ɗaukan ciki ba namiji ba zai iya haihuwa ba amma kuma renon ɗan da lura da ɗan Allah ya ɗora nauyin akan ita da mijinta amma yanzu kin ga duk wannan nauyin na mata an kika ce namiji da Allah ya zauna a gida daidai da yini ɗaya ya taya matarsa reno ta zai yaushe ah, na iya reno ai ba aiki na bane amma wasu to amma mace tana wannan kuma Allah ya dora mata kuma tana da karfi da hikima da fasahar da za ta kuma ƙara wani aiki ko wata sana'a a rayuwarta mace ce za ta iya zama miki pilot ta jirgin sama matukin jirgin sama ta ja motar ta you know duk wani abu da kika sani likita ne farfesa ne waye duk mace za ta iya kasancewa gaskiya mm. ne so in aka ce menene ya mace na yadda da bayaninta da ta ce mm. mace ita ce duniya haka ne ita ce al'umma eh ita ce al'umma mm. to ni kuma barin fasa al'ummar ita ce uwa <laughs> ita ce ya ita ce jika ita ce kaka ita ce mata ita ce likita ita ce mai aikin asibiti nas ita ce malaman makaranta ita ce manomiya ita ce 'yar kasuwa kai lis ɗin ya yi ta hawa zai kai zai tauni babu iyaka ita ce mace mm. kuma mace wacce take neman halaliyarta mm. kuma take neman abin da za ta rufa ma kanta asiri da 'ya'yanta da 'yan uwa da miji da iyaye ni a haka nake ganin mace mm. kuma wanda yawanci dukkanmu haka mun shiga ciki ɗaya ko in ba duka biyu ba ka shiga kana ɗaya daga ciki ko kana uwa ne ko kana 'ya ko kana mata ko kana jika dukkan mu nan muna akwai yaya akwai lokacin da muke yaya akwai lokacin da muke jikoki to yanzu ana hawa ne ana ta tafiya shine al'umman wato mu ne ko ina mace ta kenan sannan kuma duk inda kika je babu aiki a duniyan nan da zaki je baki gama ba injiniya kamar yadda ta ce mai tukin jirgin sama mm. zaki ga yanzu mata injiniyo to ni a nawa mm. fassaran wace ce mace shine mace mm. mu ne mu ne mata mu ne mm. masu duka wannan abin da aka wannan characteristics duk da aka faɗa to mm. mu ne saboda haka mu ne mace eh, da take magana da take zancen aka bar yaro da abin nan guda ɗaya mm. ina da yaro na na hudu duk san duk abin da zaki kika sa masa lasiya lafiya cire <laughs> in ya ce ki cire ni na gaji kika cire sai je gaban gindin famfo sai ya bude ruwa sai ya jagab dole ki cire kayan har lokacin sanyi idan baban ya shigo i gani ce ni wannan wani irin abu ne mami hmm. wallahi wannan inda ke ba ke kika haife shi ba sai a ce kishi ne kaza kaza ran nan dai sai ne tararashin sa ran nan nace dan Allah da annabi yau dai ka dan zauna mana ya da yaran da yace to hmm. sai na fita na tafi aiki na je na da yana hutu ne kai sorry hmm. sai na tafi da na dawo lokacin sanyi sai na zo na ga Ahmad Zigidar yana ta tsallan shi a cikin gida muna haɗa yaro da shi sai ce Allah ya baki hakuri Allah baki hakuri na gane abin da kike goyin turu na gane na gane Allah baki hakuri da Allah karki ce komai sai kawai ne dariya to masu kallo kun dai ji tattaunawa da muke yi bayani akan mace hmm. yanzu kuma zamu dan dauki hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora ku dakace mu hmm. masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun kankanin lokaci yanzu zamu ci gaba da tattaunawa akan maudu'in da muke magana akai kin ga aiki ɗari muke yi kin ga a rana in kika tashi da safe in yawancin aka tashi da asuba ba kya sake koma mace kenan ita ce za ta yi kokarin ta dafa ruwan wanka ita ce za ta hatta dan farin ita za ta bashi ruwan wanka kin san waye dan farin miji miji sai ta kai mishi ruwan wanka ta shirya yaya ta shiga kicin eh mana to komai sai kin mishi <laughs> komai sai kin mishi ki kai mishi ruwan wanka ki bashi abinci ki waye ki waye na dan arziki shine zai ce ka amma yau girki da akwai wanda tace ita mijinta ma yayi wanka in ya fito daga bayi san da yayi wanka da shi sai ta je ta wanke yes shine dan farin ai <laughs> ai amma ba ko dan katsina da na taba ji yace wai an kai mai ruwan kashi za a rena wayo mm. oh baya so eh. eh to ai shi ɗaya ne a cikin miliyan gaskiya <laughs> mm. shi ɗaya ne a cikin miliyan ko kuma ba saba kai mishi ba rana tsaka aka eh, fara to haka kawai ya ce eh, to kun ga aka yi wannan magana mm. na wace ce wace sai na tuno da wata mata ta taba zuwa waje ta ce ta samu lamban waya ta ce mm. akan ta ji gashi gashi ina ba mata shawara ya za ki gudanar da rayuwarki da sauransu ita jari take nema sai ce mata to ai yar uwa ni ba jari nake bada ba mm. ni ake ma kin faɗa kika ce shawara haka mm. nace shawara zan baki a dunkule menene damuwar ki faɗa mun mm. tace ita dai tana da aure kuma ta gwada jari ta yi irin su sabulu su menene duk jarin sai ringa tafiya a kudin cikin gida idan ya eh, zo sai ya ce mata zai bata baya bata sai ce mata kin yi karatu daga ganin ki ga kinan wa yayya da ki mutane za su amfana a ƙarƙashin ki zaki zama abin da baki tunani ta ce kamar yaya na ce to kina tsamman duk matan da kike gani suna mm. abubuwa a rayuwarsu finki suka yi na ce ba fa su fiki ba gwadawa ne baki ba baki shawara ta ce min eh, na ce to gidanki da fili ko babu ta ce mm. min da fili sosai ma mijinki na da mota ne ta ce min bai da mota yana da babur na ce to wannan mm. filin naki wani unguwa kuke ta gaya na ce tun gani yaran unguwanku na san sai sun yi shekara wajen biyar kafin a sasa a makaranta ta ce haka ne na ce idan kika bude makaranta a cikin gidanki wanda za ki fara koyarwa yara abcd kafin a cire su daga gidanki sai a kai su makaranta ki bude ki fara cewa duk tam 500 duk tam da ce mata ni kuma gudunmawar da zan baki zan dinga ba wa yaran littattafai da fensin mu fara mu gani yanzu matan tana ƙoƙarin har yara ta iba a ƙarƙashinta ya'ya ma sun yi yawa har mijin ya ya'ya sun yi yawa kuɗi kam har ya'ya ta ɗauka a ƙarƙashinta suna aikin yi hmm. kuma kin ga sassauta wannan ne Kin ga tana tunanin cewa ba mata da abin da za ta iya yi ne na ce kina da shi kin ga wannan fa abu ne da namiji ba zai iya ba ina zai iya kuma za su suna da raina aiki suna da raina sana'a abu in ba wai babba ba irin ya zo gaga Eh. namiji zai nuna miki shi gaskiya shi ba zai yi ba to amma ita mace abu ko kankantan shi hmm. zaki ga za ta iya ririta shi ta yi hmm. amfani da shi kuma har ya ma girmama ya zama hmm. wani babban business gashi ne yanzu yana gaya miki yi fen kofar gidanta kowa ya riga da ya san lesin ake a cikin gidan duk wata 500 yanzu har ta increase kuɗin ya faka wata 25 kuma eh, ana kawo yara ai ba za a fasa kawo yara ba saboda akwai wanda kan kai da makaranta kowace mace tana da kowace fa mace tana da fa ilimi da kuma irin sanin yadda za ta yi kawai dai wasu matan yadda za a sa su a hanyar da za su ɗauka su ne wasu kuma matan ba sa iya jajircewa kamar maza yanzu maza suke fita kasuwa su yi sana'a ana mm. tsamman mata suna tsamman kamar irin wai kullun sana'a ke riba ake samu suna faduwa amma ba za su faɗa ba ne ba amma ke kuma a matsayin ki na mace da kin fara kin ga ba mm. riba ni oh ni sana shiga uku wannan kasuwanci ni dai mm. bari zan yi duk an karya ni yan bashi ci gaba da yi zaki mm. ci gaba da yi zaki babu wanda yake samun abu lokaci daya mm. mm. shi yasa matan mu muna da gajen haƙuri ne mazafin mu suka yi a cikin mu ba su da yawa wanda za su jajirce su ce sai sun yi muddin kika jajirce kika ce sai kin yi to fa sai kin yi insha Allah ku da mace na da wannan gaskiya ne kin ga kamar da take faɗi ni kusan duk ah, misalan da aka bayar mace za ta iya zama likita za ta iya zama pilot ko ma me za ta iya zama to amma inda ake samun togaciya shine idan ba a ba wa macen ilimin da ya dace ta zama abin da take so ta zama ba bayan ilimin kuma da dama da kuma taimako da a taimaka mata a cicciɓo mata yadda za ta samu ta zama abin da ya kamata in ba haka ba sai ke ga kuma duk al'umma ta zo ta sha wahalar rashin kasance abin da ya kamata ta kasance din yanzu oh, ni akwai wani fanni da nake so mu kara jajircewa a kai ko ba haka ba mm. kin ga muna magana akan wace ce mace da mm. kuma yadda za ta yi ta inganta rayuwarta to amma kuma ina so mu yi magana akan yadda mata muke mm. zama matsalan junanmu kin gane tunda kullum za a yi magana a ce ai miji na kaza ai maza kaza ai kaza to amma mu ma kama mata imu mu ne muke playing wani babban role ki gane a wurin kuntatawa junanmu da kuma dankwabar da junanmu to alhamdulillah anti binta za ta gane musamman mu da muka yi aiki a development work kafin ma a je makarantu wanda za ki ga idan mace ce take saman ki ogarki za ki ga abun ba daɗi kullum ko muna magana mu ce to dama an ce mata mu ne makiyan kanmu da kanmu mm. mata su suke hana mata ci gaba mafi akasari za ki ga duk wajen aiki in dai ke mace kina karkashin mace tana sama Mm-hmm. kin gan kika shigo da safe sai ta kalli me kika saka ita me a jikinta eh, kin gane sana so ita na ta tafi ki kwalliya mm-hmm. sannan na biyu wajen aiki dama mu kuma mm-hmm. jarida ka saba ko a aikin jarida ne sai kin yi aiki um, sau uku namiji ya yi sai kin yi sau uku za a gane ma wai za ma a da wai ai ciwon za ki iya yi ko kina yi mm. to ni na mazan ma ba sa damuna kamar inda mace ni kin ga yanzu misali akwai aikin da na gama shi mace aminiya ta ce kuma lokacin da aka fara neman aikin ni ne tsaya mata wato rafri dinta hmm. aka aka bata aikin ni ina wata ma'aikata daban abuja sai zamana zan zo sai aka bani in zo aikin a kano rike communication advisor a kano wallahi tallahi ban ma san nan ne ofisin ta ba to da na shigo na ganta sai na ce to akwai matsala saboda advert da aka nuno na aiki bata tura min ba kuma aminiya ta ce ni na bada sunanta akai take ma inda take a lokacin inda take saboda haka da na zo gurin ta sa rayuwa ta zama min mai kunci saboda sai na duba na kalla komai ta gaya mun magana gaban kowa ni kuma gani ba hakuri kamar tari in ta faɗi ɗaya sai na faɗi goma kin gane har sai na manta ma wai ita ce shugabana saboda sai nake ganin ta kawata tunda dama mu kawaye ne mm. haka na dinga shan wahala da ita akwai ran da muka je a gaban mutane ta takale ni faɗa mm. mun je jigawa aiki sai ne shiru sai nake kula ta saboda akwai manyan mutane a gurin ta kuma yi ta kuma yi na ukun da ta suna da wannan abin gaskiya sai na tashi ne magana hmm. sai shi team leader din jigawan sai zai ce mata ah, ja baki doctor baki kyauta ba hmm. amma da muka dawo Kano baturan da ta je ta same shi ta yi mishi magana kawai sai ya kira ni ya ce shi bai yadda ba waye ya gaya masa gani amma shi bai yadda ba shi ya san da abin da Fatima ta ce za ta yi za ta yi na ce na yi na ce yau ka ce in tafi rodiyon na ce ba daga sama aka jefo ni ba na ce ina da uwa da uba na ce kuma ni da ka gani hmm. na ce wallahi mai taka ni ya kyale ni ya wuce lafiya na ce sai ka kalle shi na ce ba zai wuce ubana da uwata ba amma duk wanda ka sani zai taka ni wallahi sai na taka shi saboda haka sai ta mayar min da aikin ya zama min tashin hankali hmm. sai na goma ce ma gara bar aikin to yanzu anan aisha kullum ai ana magana cewa ciwon ya mace hmm. ya mace to wannan ya zama kenan ciwon ya mace ne na ya mace ne amma kuma ga wacce ta sani ko ba ta sani tunda ba kowace mace bane take kyautatawa abin da yar uwarta mace to ni dai kun san na fara tsakani da Allah zancen gaskiya a nan wurin in aka yi maganan mace akan mace ita ta supporting yar uwarta mace ciwon ya mace ne ya mace ne mu hmm. dai a society da muke ciki yanzu a era da muke ciki a rayuwa da muke ciki yanzu kwata-kwata zancen ta sauya zani ba haka bane ba hmm. saboda idan zan baku misali zan iya baku misali da kaina hmm. akwai wani kwastama na kullum yana zuwa shagon nan duk sallah zai zo shagon nan yayi sayayya yayi waye yayi waye babban kwastama mu ne muna ji da shi hmm. da ya tashi zuwa wani lokaci da sallan azumi sai zo da yaran shi kuma ya zo da matar shi sai bar mata a mota to ni kuma dama da azumi ka'ida na ne in na tashi a ofis zan wuce shop saboda yana da ɗan girma yaran ba sa iyawa da mutane mm. wasu mutane ina attending su da mm. kaina mm, matan nan da mijinta da ya shiga ya shigo shagon ya sai yafa ya fa kammala komai abin da isaya take ta mai waya wai wanda shago ka shiga ka bar a mota yake ce mata to ki sauko ki shigo mana ki sauko ya mata kwatance da ta shigo ta ganni tsaye da mijin nan ni na gama hada mai kayan nan za a biya sai <laughs> ce ta yi akwai wannan kakalman da duk ka cire kake gani duk yawanci suna da shi duk yawanci suna da shi ta dai kashe ta nuna irin like kayan nan akwai akwai wa'anda akwai to da ta tashi ta cire dai duk sai kin ga kayan da iya kayan da aka saya ni dai daman da naga ga ta da ta shigo wancan mata hajiya hmm. sani da zuwa lafiya lafiya muka kaisa sai ne bulim na wuce cikin ofis ina na rufe ban kara fitowa ba ina ganin shi ta kai mara yana mata magana me haka kin gane irin like mm. abin da take yi to wallahi dai ran ta a haɗe ni kuma kada ta gane wani abu kamar ta ta same da ta kuma na sake shiga mm. sai ne eh. uwa na shiga waya nake da sauran sai na sake na ce haje ha kun gama a godiya miki Allah ya saka da alkhairi dan Allah ya ki bamu namban wayar ki nan forin zuwan ku ne fa kai ki manta mu fa muna nan jiran ki yatta kuma sai ta bi ni cikin office ta fito tana ta shan Allah ta sai ta bude fridge za ta dau ruwa budan bakin sai ce kina shan ruwan sanyi ne inji baban sai mm. matar ta ce to ba firijin su bane ba a firijin shagon su ne dauki to kin ga me take nufi eh, wato eh. wato firijin eh. shagon su ne ai kin gane kawai ne ce a ah, mun gode Allah saka da alkhairi wa wato to kin ga yanzu misali ni idan san mijinta nake tuni ban dade da shiga gidanta ba ba tare da ta sani ba mm. sosai ma to mata ba sa tunanin haka babu idan ma so ke ki karya mai gwiwa sai ki mai shi yasa ake cewa shi siyasa fa ba sai dan siyasa ba mata sun eh, kasa ganewa yanzu rayuwar ma gaba ɗaya siyasa ke kan ki mm. mace sai ki yi putin din politics a cikin rayuwarki kafin nan za ki ja hankalin mijinki idan fa so kike ki discouraging din shi kan wata sai kin saka siyasa wannan da kake so din nan ni da me tafi ni kaza da kaza mu dan ƙara lokaci kaza mana bai kamata yanzu ka ƙaro mana wata ba all this kind of thing da dabara ka nuna abu ya dame ka amma na sai ki zo ki nuna wannan wannan daren na san dare ce da za a kare ta ɓacacciya kin hmm. gani kin gudu kin bar ma ɗakin shi me biki ya ya hmm. tafi shi ma wajensa daban kuma zai dinga chatin ya bugo waya ya yi waya da wacce ya ga dama ya yi magana da wacce yake so saboda kin tafi ma kin bashi kin bashi ruwa Mm. kin ga kira bacin ranki kuma ba zai hana yi abin da ya ga dama ba shi namiji kullum abin da nake gaya mata idan zan mm. ba su shawara namiji dan siyasa ne namiji kaman jariri ne namijin ki ke kika san ya yake ke kika san likes din shi kika san dislike din shi ke kika san me zan yi miji na kaza kaza da kaza me yasa ake cewa mata fari ita take bata miji mm. kowace mace tana tsoron shiga gidan wata saboda bata sani ba me bikin sabarwa mijinki wanka sau uku a rana ke kin zo kin ce sau biyu zai dinga yi To masu kallo a daidai wannan gaba za mu ɗauki hutun ƙanƙanin lokaci ku dakace mu muka dawo za mu ci gaba da tattaunawa. To masu kallo mu da dawowa daga hutun ƙanƙanin lokaci yanzu za mu ci gaba da tattaunawa akan maudu'in da muke magana a kai. To ni gaskiya eh, yana min wahala in putin mata down kamar in dan kwafe mm, mata duk irin kurakuran da mm. suke yi yawanci akwai wani theory da ake cewa ah, mutanen da suke suka fito daga al'ummar da suke a dan kwafe. za ki ga suna yin wasu abubuwa wanda wani halin da suke cikin rayuwa ne yake sa su wannan abun yawanci mata suna da rashin kamar insecurity mm-hmm. babu kwanciyar hankali a gidan aurensu akwai tsoron za a min kishiya akwai tsoron za a sake ni akwai tsoron wata tafi ne. kyau duk mm. irin wannan tunanin mm, yawanci mata mu zaki ga suna gidan miji ne amma ɗarɗarɗar ake yi kullum kai kenan in fact akwai wani theory da ake cewa har ciwon wuya yawanci da mata suke wai leka wuya da suke su ga mijin su ran shi ya ɓaci ko ko yana farin ciki ne rashin samun kwanciyar hankali da wani irin miji kike aure kin mallake shi ya mallake ki ba wani abu da zai faru ki kwantar da hankalinki ki rayuwa aurenki in ma kishi ya aka yi miki ba a kanki za ta zauna ba in ma ya kalli wata mace kina zaune zai dai kai ki gida ya dawo ije ya kalli wace yake su duk wannan confidence da mata suke rasawa shine yake ka sai ki ga in an gama ce ana jin tsoronta sai a fara kokarin a cidin duniyar da shi yake ja a wajen aikin ma ki gani da kin ga an tsangwamu wata mace an takura mata to Allah ya mata wata baiwa ta musamman wanda sauran matan ba su da shi hmm. muddin aga kin aikin ki ko ba za a iya kamo ki ba to kenan kin zama maki ya kowa kuma ni one da na sani a women in ma muku dogon surutu shine duk inda ke ga ya mace tana cikin kunci to yar uwarta mace tana cikin wahala yar uwarta mace kin ga in a gidan aure ne aka sako ta ko ba ita karshen ta uwan miji ce ta ce a sako ta haka ne ko kuma yar miji ko kanwan miji idan a gurin aiki ne ke ga an kori mace ko kuma ta kasa ci gaba ko akwai mace a bayan akwai mace a ciki so wannan ko ba na miji wannan rashin jituwa din na mata har binkice an yi an rubuta littattafai da yawa a kai za ki ga duk matar da ta tabbatar da kanta ta san what ɗinta ta san kimar kanta ba ta wa ƴar uwata mace bakin ciki duk matar da kika ga tana wa ƴar uwata mace bakin ciki to ba ta san kimar kanta ba ne domin ita mace ƴar uwa ce to amma abin da yake kawo nan kamar competition na scarce resources aiki ne ba yi da yawa watakila an kawo kwangila saurayinku ne mai raba kwangilar mun san mazan mu manya-manya ne sun fi ba mata kwangila akan <laughs> wanda mazan da za su iya yi to kina ganin ai watakila in ta riga ni zuwa ta je ta dan yi fari da ido ita za a bawa to sai ka je kana yaki da wata ma bata san kana exist to antibinta an bata ba ta bane ba ni da a gurguje da na so dan yi mm. magana akan wani abu duk da ba wai wani lokaci muke da shi sosai ba mm. amma da na so mu dan ja kunnan maza mm. waɗanda ba sa son auren mace mai ilimi kin gane da ni akwai wanda na sani ya ce shi har abada ko ya fi dangwata kuɗi shi ba zai auri mace da karatunta ya wuce secondary school ba ah, ah, ah, wai saboda za ta zo tana mai fili tana mai feleke za ta zo irin ba zai ma iya ce mata yi ki yi ko kuma bari ki mm. bari ba kin gane to ni kuma mm. wani abin yana bani haushi saboda mm. ni ai na yi karatu kuma ni ba na fi'ili ba na feleke mm. biyayyan dai da ake so kai a aure din kana yi so dan me yasa mm. za a yi mana wannan kudin goron na matan da suke da ilimi akan cewa a gara a auri wanda su ba su kai ka wayewa ba mm. gaskiya abin baya kyautawa kuma sai kiga tarbiyyar ma ya bambanta da wanda ke zaki ba wa ƴaƴanki da wanda ita wanda bata karatu ba za ta ba ƴaƴanta magana ɗaya ce da wacce ta karatu da wacce ba ta karatu ba ko jan tarbiyyar ƴaƴansu zaki ga akwai bambanci kuma ni kuma mutanen da nake zama da su sun fi son samu mai ilimi akwai wanda ya ce min shi zai aure wacce take da ilimi take aiki mm. ko kuma ta zo gidan sa ta ƙara sati aiki ko ba komai ta taimaka masa da cefani mm. to ce ba ko baka faɗa ba mm. tunda yanzu abin da mata suke kenan yanzu in kika zauna da mace goma mace takwas za ta ga miki duk nauyin gidanta ita take kusan kashi saba'in nauyin gidanta ita take ɗauka kin gane mm. an bar wannan an bar mana aiki eh, eh macen kenan an bar mana kuma muna yi din kuma bamu mm. gaza ba to amma in kika duba kamar yadda mm. muke cewa um, makiyan mu. ko a cikin kawayenki zaki ga kuna tare da kawa kuna komai tare amma wallahi wallahi in kika juya ba Allah kaɗai san abin da take yanzu ni ina da aminai ni da ma ban taba kiransa amine ba saboda duk amine da kika kamar ni a shekaru na <laughs> duk kawar da kika samu shekara ashirin baya to kawa ce ba aminiya ba ce a hanya kika yi fikin su ko wajen aiki ko na abu ba amma waɗanda kika yi primary da su kika yi secondary ko ka tafi mm, jami'a su ne aminan ai kullum na faɗa mm. in ce in aka ce wancan ce ah, wannan ai tun ba mi kirgar dangi ba mm. kin gane so tun muna ƙananan yara so waɗannan na same su ne a harkar aiki na aiki na da nake yi muka zo muka yi so kullum muna tare mai gidan zai kira ni so biyu sau uku mami kina ina ne sai ce gani guri ka so me kike ai kaza da kaza kaza kin zo da mota ko in zo in dauke ki sai ce a'a wallahi zo sai in kirawo sai a tafi da mota sai in ba da mota akai irin waɗannan abin mai ta yi wallahi ran nan kawai sai suka bi shi gona magana ba mu taɓa irin ta ba sai suka je suka gaya mishi maganin ki magana ta masa ciwo sai ya tafi gurin aminiyata mm. sai ce kin ji kin ji wannan shi ake cewa bite ko me ake cewa kalle shi cin mm. dunduniya ko ta ce eh, to tace baka ma santa ba eh. matar ka ce baka santa ba wannan ba irin kalaman bakin ta bane kuma kin sa mm. akwai wani irin dangantaka akwai wanda magana da in kika eh, zan ce eh kwarai a cikin ta za ta faɗa akwai abin da zan ce ah, a faɗa ba saboda haka wannan makiyan kuma ko me riba ta mm. wannan tambayar da kika yi a gurguje bari in baki ansa in kika ga namiji baya son mace mai ilimi ko kuma wadda ta tsaya akan diga-diganta to ba namiji bane muna maza ne gaskiya domin ba zai iya juya ta bane ai su eh. a kullum wadda za su juya kamar ana tuka tuwo suke nema kuma duk da ilimin ma ai ana juya mu sosai ana juya eh, mu shafukan mu bari mu mm. duba shafin mu na sada zumunta mm. mu gani inda muka samu wasu wasiƙu wannan dai tana mm. cewa assalamu alaikum matan shirin mata a yau muna matukar jin daɗin wannan shiri sannan kuma muna so sannan kuma ina so da Allah ku yi magana akan yadda mata suke zama makiyan juna shine yanzu wannan mm, tattaunawa da muka yi na mm. biyu ita kuma ta ce ita ma assalamu alaikum matan da suke shirin mata a yau Allah ya saka muku da alheri kuma mun gode da irin gudunmawan da kuke bamu mm. ni matsala na mijina baya bari na na yi sana'a ba kuma ya bani kuɗi baya bani duk wani abubuwa na taimako na rayuwa kuma na yi karatu har ya kai matakin digiri to yanzu tana neman shawara akan yaya za ta yi baya barin ta sana'a ba kuma ya bata irin dan kamar a ce irin allowance din nake kenan ko mm. wanda irin da ke ma zaki dan kashe wutan gaban ki mm. kuma in ma ilimin ne ta yi mm. wanda in ma aiki ne kin ga za ta iya yi to me za ta yi a gurguje ni zan iya an fara amsa wannan tambayar kun ba da fili yau wato ni yanzu abin da zan iya cewa a wannan ta karshen da ta yi tambaya a har kullun abin da ya kamata maza su dinga ganewa shine fa idan matarka take yi aiki ko te karatu babu wanda zai amfana sama da kai da 'ya'yanta da mm. kuma yan uwanka kafin ma yan uwanta kafin haka yake mm. saboda idan za ku duba yanzu yanzu a yanayin da muke ciki a eran da muke ciki na rayuwar da muke kafin ki ga yan uwanki ke sun zo gidanki sai yan uwanshi sun zo yafi sau nawa Mm. so da yan uwanki suna tsoro kar a yi ta sintiri mm. ya ce wani zuwa mm. musu kin san kamar wani ba sa yan uwa mata kamar wata kamar wata take faɗa wai yan uwanta suna zuwa ta haihu yace su suka shanye madaran ba zai ƙara siya ba don Allah saboda yace ai ba yan uwan shi ne suke zama da ita ba yan uwanta ne yan uwanta ne saboda haka su suka shanye kayan shayi shi ba zai ƙara saya ba to kin gada tana da abin aikin yi ya za a yi a ce da kina jego miji ya hana ki kayan shayi me zaki ci dan da yan wanki to ah, idan ba yan wanki ne suka zauna da ke ba <laughs> eh in yan wanki ba zauna da ke mama yan uwansa zuwa ki sun ga sirrin ki an miki kaza an miki kaza sun raka ki waje kaza an ba ni da nono to mm. in aka aure wata faka za su tattare su koma gindinta mm. ke sun bar gindin ki ka yan uwan miji suke yau suna nan gobe suna can to ni dai mm. abu guda biyu tunda da ilimin ya ce ba zai bata ta sana'a ba ba za ta yi aiki ba ni a ra'ayina abu biyu ne za ta yi na ɗaya in a koɗin da yake jin maganarsu sai ta gaya masa ko ta gaya musu ta ce don allah tana son a roƙi mijinta ya bata na biyu addu'a saboda ni akwai sanda mijina ya ce in ba ticin ba ba abin da zan yi ni kuma na san har ga allah ba zan iya koyarwa ba da na gaya mahaifina sai ya ce ki ta gaya wa allah da kansa ya zo ya ce wai wai aikin jaridan nan dai har yanzu shi kike so ce yace to Allah ba da sa'a kin gane so akwai maza da yawa da suke da wannan kyashin aure da yawa ya mutu a development work masu aiki wanda suna karban albashi amma kawai ta tsaya ta gaya wa Allah mm. Mm. ina ga matan da suke da mazan da ba sa jin magana kin gane misali kamar yanzu in kika kai karan ko kuma eh. kika nemi dai a yi mishi mm-hmm. magana zai ce kin kai karan mm. yawa sai ya dawo zai hasala alal misali kin ga kaman Hajiya Aisha ta ba da shawara ta bi shi a hankali ta lallaba an ta halima ta kawo nata shawara ta yi addu'a ta haɗa shi da wanda yake jin maganarsa idan duk waɗannan abubuwan ba su yi ba ina so in tuna mata cewa dokar ƙasa ta ba ta yanci ta ba ta yancin cewa dole ta tashi ta nemi ta nema haka ne aure ko zai mutu ta nemi rufin asiri kin ga aure zai mutu ai dokar kasa ne ce ni ce doka ta ba ai dokar kasa wallahi antimin ta aure zai mutu aure zai mutu sai ta tafi ta ta yi aikin ta ba ai abin da yasa ba ta san auren ba ba a ce aure ya mutu ba aure ba haka ne a samu wanda zai tuna mishi cewa akwai doka akwai doka gaskiya ne babu yadda za a yi ka sa mace a cikin talauci kai ba ba ta kake yi ba gaskiya ne kai kuma ba taimaka mata kake ba shi kuma baki ba a halice shi kawai don ya ci abinci ya zauna ba kuma tana da karatunta ta yi digiri idan duk hanyar da za a bi a tafi lafiya da kai kaki sai a fito ta bayan gida sai a kira wani ma'aikacin hukuma wanda zai karanta mishi haƙƙinta idan yaƙi tana da iyaye ai mu ma iyaye gaskiya muna kuskure wani lokaci idan aka kin gani yanzu in ka zo gidanmu za ka nemi aure wallahi azim mahaifina zai gaya maka 'ya'yana suna karatu suna aiki mm. idan aurenka zai tauye musu haƙƙin su nemi wani abu na rayuwa wallahi kar a soma sai an yi da wajewa to to mu haka muke auren mu a gidanmu so da haka idan har a <laughs> gidansu alal misali da ita kanta an yarje mata ki yi digiri iyayenki sun kashe kuɗi kin yi digiri ki zo ki zauna miji ko katin waya ba zai me yake so ya saka ki yana so ki fara bin maza ne Koko yana so ki fara bara eh, No, let, let us be serious. Eh, let us face the eh, problem. Akwai realistic problem. Mace ka tana cikin talawa ta magana guda daya. Dan Allah. Kin ga ita rayuwar ya mace. Ina kika fito kuɗi, ina za ki kuɗi. Dalilin da yasa nake haka, <laughs> mu rayuwar mu expensive a karin kanmu ya mana yawa. Dole maza sai sun dinga tunanin wannan. Da fa kuɗin da za a ɗauka ya bakin nan to ke fa ba zai ishe ki ba. So da rayuwar mu sun gulla yayi yawa. akwai ah, saboda ai nauyin ya'ya kuma ah, akwai gyaran jiki ai kai karan da ma gaskiya kai karanta karan mace fa da kika ganta a tari mace kai sha'awarta tsakani mm. fa da Allah wallahi kuɗi ne kuɗi ne kuɗi ne jikin ta ba take gyarawa wallahi na moni kila masu kallo kun ga yanda hiran mu ya dau zafi ya dau dumi yanzu zamu je dan hutun dan kankanin lokaci mu dan sharuwa mu jika makoshi muna nan dawowa masu kallo barkanmu da dawowa kafin dai mu je hutun dan kankanin lokaci hira ya ɗau ɗumi saboda haka dole sai da muka ɗan yanke muka sha ruwa ko ba haka ba yanzu dai za mu zo fannin yadda za mu ba wa mata shawara farko ina gani ya kamata a ce mu fara akan yadda mm. kamar dai muka faɗa a baya yadda mata kullum mu ne matsalan juna ko ba haka ba mm. so yanzu sai mai magana akan yadda za mu haɗa kanmu mu ga cewa mun yi lifting kin gane irin mun taimaki juna yawa yawa ko ba haka ba mm. antibinta to ni dai shawarar da zan bayar shine na ɗaya kowace mace ya kamata ta san cewa abin da yasa ake cewa ciwon ya mace na ya mace ne mm. ba wai ana cewa duk ciwon da waccan take ji ke ma fa sai kin ji ba ba eh. shine ma'anar wannan magana da ake yi ba ma'anarta tana ɓoye a ɓoye take abin da ake nufi salon magana ne kenan salon magana ne mm. idan aka samu wuta a gidan makwabcinka aka kasa kashe ta kin ga za ta taba gidanka kenan bangon ka kai ma zai kama wuta za ta shigo cikin gidanka so abin da ake nufi shine idan ka je ka kura wuta ka tunzura yar uwarka mace a cikin wani problem to zai je ya dawo ya shafe ka kai ma alal misali irin iyayen miji din nan da za su sada a gaba su ta sa shi ta gana wa yar mutane azaba to su ma faɗansu zai je shi kuma ya yi aure a wani guri ko kuma yarsu za ta aure a wani guri mm. sai Allah ya amfani da abin da suka yi a saka su ma yar mutane da suka wahala su ma sai ta je ta sha wahala a wani guri abin da ake nufi kenan so dole mu haɗa kai mu fahimci juna cewa a'a in kin yi aure ki adalci wa mijinki mijinki muke adalci saboda in yau kai ne da ya mace gobe kai ne da mm-hmm. ɗa namiji kuma matsalar waccan za ta shafe ki domin abin juyawa yake yi so abin da ake nufi da ciwon ya mace na ya mace kenan in kika bari ta ci gaba ta zama wani abu yanzu akwai wani labari da na ji ban dai gani da ido na ba amma an ban labari a asibitin aminu kano abin ya faru aka samu wani yaro wai duk a family din shine fitinannen yaro duk abin da aka masa baya jin magana daga karshe sai ya kasance mutumin da ya ta karɓo shi daga hannun 'yan sanda yana taimaka mishi yana duk family bayan da zai taimaka mishi sai ya kasance ya samu matsalar koda koda wannan fitinannen yaron ita aka cire a mini kano aka saka ma wannan mutumin da yake taimaka masa ya zo ya rai ya rayu so duk inda ka ga matsala ko ta shafe ka ko bata shafe ka ba gyara eh ciwon ya mace naka ne ka gyara ka yi wata ran zaka mori alherin da kai to da ake magana <laughs> dangin miji dangin miji ai mm. duka ma'anar duk dangin miji ne dan kowa fa akwai namiji a gidansu to ko ko Aisha kwarai ni dai mm. abin da zan iya faɗa a nan gurin shawarar da zan ba mata shine mm-hmm. as a woman duk abin da zaki a rayuwanki let have confidence mm. confidence shine abin da zai baki dama duk wani abin da zaki a rayuwarki mm. kuma duk abin da zaki a rayuwarki ina yawan faɗan wannan duk kuma waɗanda suke kusa da ni sun sani mafi akasari waje da yawa ƙawayena na zuwa haka ne ina ji ina gani ba zan je ba dalilin da yasa shine mm. akwai wani abin da zaki a matsayin ki na ya mace duk abin da zai taba miki mutunci a rayuwa karki yadda da shi mm. ko menene idan kika ce ke zaki gwagwarmayar rayuwa ki fita ki buga ki mm. nema ki yi kamar yadda matan da kike gani suke yi suke fita a matsayin ambassador suke representing din Najeriya to fa sai kin kare mutuncin ki wannan kare mutuncin daki shi zai fara baki kaimi akan abubuwan da zaki kuma duk abin da zaki ki saka confidence mutane suna ga kamar ba zaki iya ba a matsayin ki na ya mace to ba su mamaki ki nuna musu cewa zaki iya ai akwai yanzu namijin da zaki ga yanda yake treat matar shi ke ki riga kin san already yanzu abin is cycled yawa eh, eh, saboda ya mm. tashi ya ga ana yi mm. an ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi to ka tashi ka ga mahaifinka bai san darajar uwarka ba ya mm. kyare ta ya dake ta ya zage ta a gaban koma waye kai ta yaya how will you be any different to ai magana ita ce dama abin da ka gani a gidanku ai da shi kake tashi hmm. idan kana ɗan karamin yaro ka tashi kaga ana daraja mata waye mata uwarsa ana daraja ta mu ai san da muka yi aure ni fa da ne aure fada na na farko da miji cewa ne ni gidanmu ni ban taba ganin an yi fada a gidanmu ba ni wata ban taba fada ba hmm. saboda ban taba gani ba haka ne ba za ki taba gani ba kuma ba wai ba sai sai ma da aka yi shekaru sannan ma na san cewa ashe ana yin faɗa mm. saboda haka mu a lokacin da muke tasowa ba za ki taba ganin ko musu sun yi ba amma mu sai ki ga ki ga miji yayi wanda akwai wanda ta zo da kanta take ganin ta zo office mijin yana dukanta yana dukanta akwai ranar da ya zo ya ɗaga bulala zai doka sai ɗan sai kama hannunsa da bulala ya rike ya ce abba billahi azim in ka sake dukanta zan kwace rama mata sai saki sa kuka har ya kai wannan stage din mm. tun yana karami he was growing up yana ganin abin da ake uwarsa to kin ga inda ba dan ya rike hannun uban ba shi ma in yayi auren haka zai ga cewa kaman is normal akwai wani malami da ya taba zuwa irin yana koya mana karatu to ke san irin ma an dan gama karatu din haka za a dan yi hira ina dan bada shawarwari mm. Mm. sai yake ce mana jiya da daddare wani abin da ya daure mishi kai ya faru ya ce wani mutum ya shigo gidan shi jina jina shi ya zata ma ko barayi ne suka mishi wani abu ya ce yana tambaya mutumin ma menene menene amma mutumin ma bai iya ya mishi magana ba mm. shine sai ya bashi wuri ya zauna ya sa matar shi ta hada mishi shayi ya ce bayan ya sha shayi ma sai da ya dan yi dan wani bacci da ya tashi shine sai ya je sai ya same shi kuma ya ce mutumin fa da dan shekarun shi ba wai yaro bane ya riga ya mm. fara zama tijo ko duka matar ta me ya faru mm. zai yi barayi ne suka yi maka shi ne sai ce wallahi shi da ma barayi ne da ya fi ya ce to me ya faru da kai ya ce wannan halin da kaga ina ciki matana ne da ɗana suka sa na ciki inna lillahi suka mai duka eh. ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace me ya faru ya ce kai shi dai wannan kunci shi da wannan abin ya faru da shi shi wallahi da ma mutuwa yayi hmm. sai malamin ya ce mishi kafin a yi nisa bari ya tambaye shi wani abu ya hmm. gaya mashi tsakanin shi da Allah tsakanin shi da Allah kaga daga ni sai kai mm. a lokacin da wannan yaron da ka ce ya maka wannan abin tare da uwar shi a mm. lokacin da yake girma yaya rayuwanka da uwar shi shine sai ya shiru ke sa akwai lokacin da Allah sai ya matsa bakin ka ba ka son ka faɗa abu eh, eh, amma sai ki ga kawai ka faɗa mm. ya ce gaskiya abin da ya yi wa uwar yaron nan ko kare ba zai ci ba to ya kawo kin gani ya nuna wa yaro cewa mace ba ta da daraja mhm. kuma wannan sosaran da yaron ya ji ya riga ya kullaci baban mhm. dama kiris yake jira karshen ta abin da ya faru mhm. bai kai ya kawo ba amma saboda wannan kiris din da yake jira shi ne har suka aikata mishi wannan saboda haka kin ga su ma kansu iyaye maza dole yanda ke ma eh a matsayinki na uwa zaki nuna ƴaƴanki cewa mace na da daraja kamar yanda kin ga ita ashi take yi ga abin da ta ce ta nuna wa ɗanta to amma kai ma uba dole ta yanda zaka fara nuna wa ƴaƴanka cewa mace na daraja shine ta yanda kake tafiye da al'amuranka da mm-hmm. wasu ni dai ka a kuma su kansu ma maza ya kamata su sani cewa a lokacin da kake tashi kana ji da karfi kana ji da kuɗi da wasu abubuwa kana treating din kana lura da ka yadda duk kaga dama kana wulakanta ta kana waye yara na kana ganin su kanana ne baka da lokacin su ka shigo gida ne kawai ka shirya ka fice za su fa girma za su girma kuma wallahi yara za ka dawo hannun da ba eh za ka dawo abin da kake suna gani fa mm. Mm. suna gani kuma kuma za su zo abin da aka yi musu shi za su ai ai Hafsat an Taliba muna ta magana akan mazan da suke mm. duka suke menene ba kwa magana akan mazan da suke zagin matan su akwai fa irin mazan da za ki ga masifa ba a duke ki ba ba a duke ki ba amma ai wata magana ma gara ya maka duka a dinga miki abin yarfawa irin yarfarwa din nan a gaban 'ya'yanki ko gaban ma mutane ai wasu ba gaban ƴaƴa kawai suke ba gaban kowa suke yi haka ne mm. gaskiya ne ita dai wato ƴa mace shawuya ce ne eh shawuya ce ni abin nake so kuma sha daɗi ba shine kamar mu matan da ake cewa mu enemies din kanmu ne mm. um, ni shawarar da zan bayar shine idan kina tare da mutane aikin san wacce take ai kai ba wawa bane ka san wanda take kaunar ka saboda Allah mm. saboda wani to ko ta kalamai ko ta abu zaka gane so idan ka san waɗannan a cikin ƙawayenka ko amine zai wuya ma ba aminiya ta maka sai ƙawaye mm. idan ka ga ƙawaye ta sune maka irin wannan ba sa son ci gabanka ko manka suna kusha suna mai ajiye su gefe kalli kanki a mudubi ki san cewar me da me zan yi ni ni ni wance abu zan yi mm. da kaza da kaza da kaza zan yi ba kya bukata wata ta zo ta yi miki ba kya bukata musamman wanda baki hada dangi da ita ba in dai mm. har ba za ta zo gurin ki ta gaya miki alkhairi ba mm. ko ba za ta saki a hanyar gaskiya ba to ki manta da ita in wajen aiki ne kuma kika ga mace ta takura miki to sa wani shinge tsakaninki da ita ba abin da zai haɗa ki da ita sai abin aiki an binta in takarda ne mu ga mata ta sa miki hannu ki koma kar ma ki samu wani kafa da zaki zauna ki kam gaskiya zan so da a ce ma mun ci gaba ko eh wallahi dan yanzu ma kuma da muka kawo a wannan gaba wani zai fi to amma kuma duba da yanayin lokaci dole dai a nan zamu dasa aya to masu kallo kun ji dai irin tattaunawa da muka yi irin kalubalen da mata suke fuskanta daga yan uwansu mata da kuma maza da ma dai al'umma baki daya sa'annan kuma kun ji irin shawarwarin da muka baku akan yanda mutum in ya shiga irin wannan hali zai iya samun mafita daga kuma matan da yawanci su kuma matsalansu akan maybe ko magana ilimi ne yadda irin ba a barin su karatu ko kuma su mazan kansu da ba sa son su auri mata masu ilimi yanzu dai iya tattaunawa da muka yi kusan cewa in har ka auri mace mai ilimi ba wai irin ko ka koma baya yawa ba wai ko koma baya bane ko wani abu a'a ka samo wa 'ya'yanka uwa ta gari wanda za ta iya ba su tarbiyya mai kyau yadda duk inda ɗanka zai shiga hankalinka zai zama a kwance ko kuma mata kar ya zama a ce wai dan kin yi ilimi kin yi digiri a ko kin yi phd <laughs> sai ki zo kina wani ba kina wani wane ne duk ba shi ne ba yawa tunda dai mm. aure mace dama dole ita ce a karkashin namiji to da wannan zamu zo karshen wannan shiri na tattaunawa mm. da muka yi a yau kuma duk wanda yake da wani shawarwari ko wani matsala akan wani abu da ya shige mishi gaba za ku iya bin mu kuma za ku iya aiko mana da tambayoyi a shafukanmu na sada zumunta wanda a yanzu suna nuna a cikin akwatin talabijin ɗinku at mata a yau shine handle ɗinmu daga ni mai gabatarwa hafsa ab hamza da wa'anda muka yi tare da su zan ce muku bisalam sai wani mako bisalam <laughs>